Eh, eh, eh, haɗuwar jini abin da nake so ki kwantar da hankalinki ki cika zannan sosai iya cinki yau haka nake bukata ki cika za ki nutsu dan Allah abin da nake so ki kenan ga malam ba wai ina cin kazan nan dan raina yana so ba ina cin kazan nan ne don bayan da na iya ba zan yi biyu babu ba ga bakin cikin aurenka ga rashin cin kaza yunwa ta zo ta kashe ni ko haka kake so ne kazan ma da ka tashi siyowa ba za ka siyo ta hausa ba eh sai ka je ka siyo wani kazan turawa ba komai ki daure ki cire komai da ka zuce ki ki mai da komai ba komai ba ni ine miki alƙawarin insha Allah za ki ji daɗin zama da ni ka ga malam kaka fa dame ni za ka bar ni na ci kazan nan cikin hankali ko ci gogo sai ka tada min hankali ne wallahi eh in baka bar ni na Cika kazan cikin kwanciyar hankali ba na rantse da Allah yanzu nan sai in tara maka aljanu baka san da ba wallahi ci kaza ba komai kawai mutum yana zaman gidansa eh, yana gaban iyayensa kawai an zo an ɗauko mutum ba tsari an je an ɗauko mutum ba tsari haka akwai wannan rayuwa hmm? ba komai ba abin na shirya ba wannan ai gaskiya bai yi ba wallahi an ce amana ta an cuce ni duk abin da kika ga an wa yar uwarki ke ma ki lissafa min shi in Allah da daki da daki da ka e zuwa z da ka a zuwa zuwa za insha Allah zan yi miki exactly kamar sa in Allah ya mai da marfin to to to shi kenan jini ba ah, yaduwar jini yanzu kina nan a zaune? Ai yau ranar shiga ciki ne. To. Kika zauna nan, ok, ai manta ne. Kina zaune ana ashe kina jiran shi sadi. Sadi. Wake me yasa miki baki da hankali? Ah. Ai yau bai kamata a ce sun shiga murhu ba ko? Ya kamata ki shiga daga ciki yau, ai ke ce za ki girki. Wai me yasa ne kika ci kai haka? Ye? Ni ce nake jiran sadi? ai ƙarya kike ke ma kice ina jiran zaɗi wallahi wallahi ƙarya kike gidana ne Ƴaƴana ne kuɗin gidanmu ne ki ce ina jiran suɗi ki gyara bakin ki tun wuri au wantawa na yi fa an ce ‘yar jaka ce shi kenan aiki ya zo eh jakar ce sai me jaka ce na ji jaka ce amma dai ba auri ‘yar taki ba duk dai bakin cikin ki duk bai wuce wannan ba kuma har abadan duniya ɗana ba zai auri yarki ba ko yar gwal ce ai wallahi ma hajiya da ita ya aura na huta me yanzu ma bai aura ba ga mutunci na da kike ci balle ya auri yarki ai da mutuncin ya fi haka da rashin mutuncin ya ninka haka ne hajiya ki ya haƙuri dan gaskiya nake dan gaya miki ai ba wani laifi bane ai yi magana hajiya bai a dan samu a shiga ba za a shigan ba eh, a ɗan samu dai a shiga a tashi lafiya hajjajin algume uwar gumaida Allahu akbar haka dai za a ƙare haka dai za a ƙare ana ana gume. yar bakin ciki haka ɗan za ki ƙare da bakin cikin ki wannan gidan ne kwalelanki ba sai kun bar gidan nan wallahi kai gashi ko sallar su ba ba shukura shukura shukura ki tashi mana gari ya waye ba malami haka dan Allah ya za ka zo ina cikin bacci zan ka zo ka tada da fi sabilillahi tashi zaki gari ya waye rana ta fito ko ba ka bane ya kamata cikin tashin zai to in gari ya waye uwar me kake so na yi maka dan Allah eh kai inna lillahi wa ni kan na ne ko ai zamu je mu gaishe da hajiya ko kaga ban tashi daga bacci ba bacci nake za ka banni na yi bacci na ko ba za ka banni ba to shukur tashi mana karfe goma goma kacal? mana to ni in gaya maka sai sha biyu ranar nake tashi daga bacci ba a taba tashi na karfe goma ba sha biyu rana eh sha biyu ranar. to shikenan ba matsala malam ka tafi ka bani wuri na yi bacci ko ba za ka tafi a'a ba komai a yi bacci lafiya ni bari in gaishe da hajiya ba matsala tashi lafiya sha bacci lafiya ba komai Hajiya, na ce ya za a yi game da maganar shayi da kuma abinci gani mun ƙara yawa a gidan. Mm, an ƙara yawa ba? Eh. Ai bakinka ne bakin shayi. Na ce bakinka ne shayi. Kawai shi ke na yanzu ba mata ka ba ta dafa maka shayi ba ni ce zan dafa maka shayi. To ai hajiya nakin aka fi bukata. Allah.

mata ka ce to zaka bi ta dankali ka dinga binta da kallo haka kada Allah ya sa matar ta dafa maka shayi ka zauna ni bar tashin dafa muku shayi ku sha kai da matar ka ko a'a Ajiya ke. jini. Assalamu alaikum salam. Umma ina kwana? Lafiya ƙala wallahi alhamdulillah. Lafiya wani tashi lafiya. Lafiya ƙala wallahi. Ya kwana sabu kowa lafiya lau dai ko? Lafiya alhamdulillah. Alhamdulillah. za kun kena. kenan. Wallahi kun gani ma yanzu haka ina cikin kicin. Kicin? Eh. <laughs> An fara kenan. To madam Allah ya taimaka. Yau umu kina ji? Sun yi sa na kira ki? Don Allah so nake ki kirawo shukura ke mata magana. Kin ga fa yanzu bata tashi daga bacci ba. Bata tashi ba. Wallahi har yanzu bata tashi daga bacci ba kuma na jajiya ta fara korafi a kanta. Kar ki damu zan kira ta. Yawwa umma kin ga babu daɗi haka ko ba haka bane. Ba daɗi daga zuwan mu jiya a ce an fara ƙorafi. Kin ga abin zai zo ya to ta zo ta lalata mana suna haka kawai. Eh ki kyale su ai da dama dole su yi. Amma yanzu zan kira ta zan mata magana don wallahi bata isa ta bata mana wannan zumuncin da muka taso muna yi tun kafin a haife ta ba. Zumuncinmu da Hajiya Sa'afu ba na wasa bane. Da mai gidan nan da mai gidanta zumuncin su ba na wasa bane. don Allah yake mata magana kin gani ba daman na je ɗakin ta na tada ta biyuwa eh amma dai ki rika kwarkwanta mata tunda kin ga yanzu ke ta mafi kusanci da ita sama da ni to shi kenan don Allah ki kira to shi kenan Allah ya faɗi ya gode to shi kenan ba matsala umma Allah ya miki albarka kin ji amin ya Allah ita ma Allah ya shirye ta yi mata albarka Amin. <laughs> Na gode, amin, na umma sai na ƙara kiranki. To shi kenan, bari in je in ƙara Ni na rasa wasu sun samu. amma ba damuwa tun da aure ne ni ma ina da kamashin lada a cikinsa ina ka tabbatar mana da alheri ta kuma wannan Allah ka shirye ta ta zuciya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 haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini